Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce takaddamar da ke tsakaninta da ma'aikatan jihar kan albashi ya biyo bayan rage rara ko bonus ne da a baya ta ɗora a kan albashin nasu. Bayan ta yi la'akari da cewa kuɗin shigarta a yanzu ya yi ƙasa. Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Mr. Silas Agara ya ce. To da aka samu damuwa a tattalin arziki na ƙasa shi ya sa mu sake duba minimum wage nan. Da ana biya ne da bonus son biyu a kai. To bonus nan shine gwamnati ta duba ta gani za a janye kashin bonus guda ɗaya a cikin minimum wajen amma har yau har gobe muna kan biyan albashi a hanyar da doka ya fadace a biya mataimakin gwamnan jihar nasarawa kenan mr silas agara Na kuma tarar da wasu 'ya'yan jihar ta Nasarawa da ke zanga-zangar goyon bayan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka, inda suke cewa matakin ya dace don su masu su samu ayyukan yi. suna Hajiya Hafsat Abdullahi, na gama makaranta kusan shekara na goma kenan gani da certificate ba aikin yi idan ba sa yi dan Allah su yi hakuri su riza mu ma mu zo mu samu aikin nan ko da dubu goma ne ake ba mu ma sa abin da za mu yi mu taimaka musu sunana Alhaji Yusuf Galadima Aliyu kiya ba za mu goyo bayan su ba saboda ma'aikatan da muke da su a Nasarawa suna da 1% ne to dangane da wannan mu muna goyo bayan cewa gwamnati ta rige wannan kuɗi tun da bai saba ma doka ba. Shugaban majalisar shiga tsakani na gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jihar ta Nasarawa Sule Ode Usman ya ce babban matsalar da ya sanya su shiga yajin aikin shine sabon tsarin biyan albashi da gwamnati ta bullo da shi. Saboda shi template sun yi akwai wanda sun samu dubu daya akwai wanda sun samu dubu daya dari biyar idan ka ce ka yi eh, salary template ne kuma ka rage ma ma'aikata kudi me yasa ba ka rage haraji ba a bangare ɗaya kuma shugaban kungiyar kwadagon jihar ta nasarawa comrade abdullahi adeka ya ce batu ne da ƙungiyarsu da gwamnati za su tattauna don samun maslaha matakin kenan kofar mu na buɗe gwamnatin sun kira mu yau mu zauna mu dialogue za mu zauna mu shirya abin da muke son za a yi shi yadda za a dace da tafiya da nasara state muna nan ready kin gane ai kowa ya san abin da ke faruwa a Najeriya an san ba kuɗi amma kuma mun zauna mu tattauna akwai hanyar da za mu yi mu ceci state na mu sai mu yi amma kwacam a za a cire ma mutum mai karbi dubu hamsin an cire mishi almost dubu talatin da biyar mai ya rage mishi. A halin da ake ciki dai ma'aikatan jihar ta Nasarawa na yajin aikin sai illa ma sha Allahu lamarin da ya sanya wasu harkokin tsayawa cik a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.